tambayan ka na karshe na karshen ne ai na ji guda hudu na karshen to na ta biyar kake tambaya na'am ya ji ta hudu kenan na'am yanzu ta biyar ce kenan yawa wani hmm. na sarran nabi ila ba a zuwa jihi hadisa da ya kawo shaika shaika yahaya noise na background daga ai kokari kiyaye ya so a sake mika tambayar na biyar ne bismillah eh na'am ya ji guda hudu ya ji na hudu ya ji na hudu ta shi yake so a kare rufi shi ke nan ku to tambaya ta to wadda na yi shine ala lahul khalq wal amru halitta ta Allah ce kuma umarni ma ne shi ke da umarni ya ce a yi kaza a bar kaza. Ina ganin sun magana waɗanda suka rubuta hadisai ina ne Allah ya ba su umarni ya ce su rubuta. Masha Allah. To, shekasa da sunna kana da 10 minutes. kuma a yi kokari a ansa kwashin na kar a mika mishi tambaya domin zo mu yi rubara na mintoci biyar biyar down the road cikin uh, wannan program shi za a ansa mishi kwashin su shi nan daya bayan daya kana da 10 minutes bismillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi wa ala alihi wa sabi na'am a maganar da ya kawo karkashin wa in ka dole yaftinu naka anil ladhi auhayna a litaftari alaina rabu. sai ce shin bukhari da muslim gairahu ne ko ba gairahu ba ne ba gairahu ba ne domin cikin bayanin ka ta faɗa cewa da a ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka rubuta ba a ciki magana ce tasu to da a wannan lokacin an samu gairahu amma tunda magana ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa to wannan magana ce wacce yadda Qur'ani Allah ya saukarwa da annabi shi kuma shi annabi shi ne mai bayanin Qur'anin kamar yadda Allah ya faɗa ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da zikiri shine wato wato ita ce sunna litubayyana bayyana nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abinda aka saukar musu kalmar zikiri ba lokaci tana zuwa da wajen ma'ana har guda 20 a Qur'ani hakan ce azzikiru da ma'anan azzikiru bil lisan Allah yake allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi hakan ce azzikiru da ma'anan wato azzikiru bil qalbi wan nadama wanda wan nadam kamar da Allah yake wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah hakan ce azzikiru da ma'anan al hadithu Allah yake wa qala allazina wa qala allazi dhanna annahu naja minhum udhkur inda rabbika fa ansahu shaytanu dhikra rabbih hakan ce al hadi'a azzikiru da ma'anan alkabar labari kamar yadda Allah yake wa naka an dar karnaini kul sa'atlu alaikum minhu dhikra hakan ce ainihin wato azzikiru da ma'anan al'izatu wa'azi Allah yake falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun haka ce azzikiru da ma'anan at-tauhid Allah yake man a'rad wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka hakan ce ainihin wato azzikiru da ma'anan ainihin wato alqur'ani kamar yadda Allah yake wa hada dhikr mubarakun anzalnahu a fa'antun lahu hakan ce azzikru da ma'anan at-tauratu Allah yake wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhu ilayhim fasalu ahla dhikra fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sannan hakan ce azzikru da ma'anan ash-sharafu daukaka Allah yake laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun sannan akan ce azzikiru da ma'anan ainihin wato asa'a Allah yake fadkuru ni arkukum wasu li wala takfuru akan ce azzikru da ma'anan alhibzu kiyaye abu wa id aqadna ni ta'akum wa rafa'na faqakum tura khuzuma atinakum bi kuma wasu kuruma quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun akan ce azzikru da ma'anan albayanu aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun sannan akan ce azzikru da ma'anan as-salawatul khams Allah yake hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in kuntum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha sannan akan ce ainihin wato azzikiru da ma'anan sallar juma'a Allah yace fas'au ila zikrillahi wa dhurul bayt sannan akan ce azzikiru da ma'anan ar-rasul Allah yace wato sunnatul rasul shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi sannan akan ce azzikiru da ma'anan al-aibu aibi Allah yake wa idara akal ladina in yattaki wa idara akal ladina kafaru in yattakirunaka illa huzwan a hada alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmani hum kafirun sannan akan ci azzikru da ma'anan allahul mahfuz Allah ce wa katabna fi zabur min ba'd adh-dhikri anna al-ardi yarithuha salihun sannan akan ci azzikru da ma'anan as-sana'u 'ala Allah wa 'ala rasulih sannan akan ci azzikru da ma'anan shi kanshi annabi dan Allah ya ce kada anzalallahu ilaykum dhikra anzala da ma'anan ainihin wato arsala wannan kenan dan haka yayin da annabi ya zamanto shi yake bayani akan littafin abin da aka rubuta wanda annabin ya shafa na maganganun shi ko aikin shi ko abin da ya tabbatar da shi a matsayin addini ba gairahu ba ne sannan maganar da ya faɗa ya ce wai a ina aka samu izini dama da Allah ya ce a ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min ala ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam da ya sanar da ɗan adam a yadda zai yi amfani da alkalami da shi kawai ya sanar da shi ne don harka ta duniya babu harkar hanya a ciki da kuma shi wanda ya yi wal alami na rantsi da alkalami wa ma suruna da abinda masu alkalamin suke rubuta shin harka ta duniya kaɗai za a rubuta a ciki ko banda addini ko ko harka wato ta ƙur'ani kaɗai za a rubuta banda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama sannan maganar da ya faɗa ya ce wai ba gaskiya bane tun kafin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ana yin rubutu saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidinin ila ajalin musamman faktubuhu amma ya sake komawa wajen ayat da kyau ya gani Allah ya faɗa ne ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata sai ya ce wa in kanu min qablu kafin zuwan annabi fi dalalin mubin suna cikin fata mabayyanin fatan da ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba wannan idan ta dayan sun ne ila ajalin musamman faktubuhu bayan annabin yaro ne sun koyi karatun da rubutu sannan Allah ya ce su rubuta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa a yi karatun sannan maganar da ya faɗa na cewa in alaika illal balagu babu wani abu a kan sai saƙo to a isar da saƙo ai cikin abin da Allah ya ce annabi ya tabligi abubuwa ne guda biyu Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika kaga ballig sai ce ma ma dinnan kuma mun faɗa tana daga cikin adatu wanda take mubahamatu ne wanda Allah ya faɗin ma din abin da ya saukar masa shine wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata ya saukar masa da alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan maganar da ya kawo cewa wa id asarra an-nabiyyu ila ba'da azwajihi hadisan yayin da annabi ya asarta wani zance zuwa ga ainihin wato matan shi ya asirta wani ainihin wato hadisi zuwa ga matan shi abin kawai nake so in ce muhallin sha'i ai abinda da nake shine wahayin akwai matulu akwai matsaru shin maganar da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya turo an ba annabi labari ko ba a bashi labari ba labarin da aka bashi qur'ani ne in qur'ani ne a ina yake mai suka faɗa in ko ba qur'ani bane wannan ya nuna kenan dama maganar da muka faɗa cewa ba wa'ayin Qur'ani kaɗai Allah yake wa annabi ba ana masa wa'ayin Qur'ani sannan ana masa bayanin Qur'ani kamar yadda Allah yake kuma inna alaina bayanahu wannan sannan mu ne za mu zo mu maka ainihin wato bayani wa'annan su ne amsoshi amma ka rufe ya yi wasu maganganu a wanda suke minti kamar biyu ko uku a can ainihin wato baya kafin ya fara bada da ainihin wato amsa. maganar hadisin da ta kawo a baya ta ce na ce wato a hadisin da ta kawo yana cikin musulmi ne la tattubu anni wa man kataba anni zara alqur'ana falyamhahu falyamhahu wa haddithu an bani isra'ila wala haraj yadda wannan ruwayar ta zo to akwai kuma ruwayar da wacce na karanta la tattubu anni shay'an ghayra alqur'an da ta ni ban yi kuskure ba a abin da na karanta kar ka dauka cewa ko kuskure ne ni ban yi kuskure a abin da na ainihin wato karanta ba da haka maganar da ka faɗa kake cewa kuma a ina littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake maganar da ka kawo na ittatabaha ai ba cewa ne ba jami'i ne a'a wa qalu sun faɗa sun ci a asatirul awwalina ta mutanen farko ne ittatabaha shi annabi yasa ake rubuta masa istata ba shi yake neman a dinga rubuta masa da haka shi yasa Allah ya kawo shi a gaba mabni lil ma'alum ko alama lan yusamma fa'ilu sai yake fa huwa fahiyatum la alayhi, bukuratan wa asila da haka sai ake masa shubtar abin da yake faɗa da safe da yamma da haka yana da kyau malam ka je ka tsara duba littattafai na lugar kwarin da sun gaske amma akwai bambanci tsakanin kataba da kuma iktataba da haka kataba shine ya rubuta amma iktataba ya nemi a rubuta masa da haka su kafirai tuhumar da suke kenan kuma ina tsara nanatawa cewa nassin Qur'ani ya kore cewa annabi zai rubutu dan ya ce wa ma ta tatlu min qablihi min kitabin sai ce wala tafutuhu kuma ba za ka rubuta alqur'anin da ninka da hannunka sai kuma ka kawo mana kafin yadda da an ce ba ba amma na san tambayoyin zai so ainihin wato nan gaba da haka babu yadda za a yi a yi iya yin addinin nan sai ta hannun mandan Allah sallallahu alaihi kuma yadda ta faɗa ka ce wai Qur'ani kaza kaza a rubuce yake kaza kaza kaza kaza kaza amma duk wanda ya san yadda aka tara alqur'ani ya san qur'ani kaɗan kaɗan ya dan aka saukar da shi a cikin shekarun nan daga baya aka haɗa shi ya zama abin da ya zama in ayoyin da zaka kawo Allah ya ce zalikal kitabu ko kaza ko kaza sai mu ce maka wannan in itibaru ma su yakunu ne lura da nan gaba littafin zai zama alƙur'ani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi ya ce masa ainihin wato haka sannan in yanzu kai tana rubuta ƙur'ani ta kawo inda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarni din ya kore wannan ba ba ba muhalli bane na ainihin wato abinda yake muhalli na tambayoyi na yana nan zai ainihin wato zo sannan magana ta ƙarshe akan wannan dalilin kada ka ce wai na barin hadisai saboda ka ga hadisan suna cin karo abin da zan rufe da shi a wannan shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala take ganin kamar annabi yayi magana ta ci karo to akwai ayoyi Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani gurin ya ce rabbul mashriqi wal maghribi sai ce la ilaha illa huwa fattasatu wasila sai ce ubangijin gabas sai ce ubangijin yamma duk mai hankali na duniya ya san ina ne gabas sai ina ne yamma ɗaya a wani wajen sai Allah ya ce rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini ubangijin gabas ubangijin yamma biyu a wani wajen sai Allah ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiruna yace ubangijin gabas da yawa ubangijin yamma da yawa to saboda haka idan kana ganin wancan abin ya ci karo to ka fara warware wannan na Qur'ani ne kafin sai mu zo mu warware maka wancan na hadisi na'am masha Allah Sheikh Asadu Sunna Allah ya kaka da alhairi kuna sauraron mu Laban Kibla FM suna na Fuad Umar. A wannan shiri shi mu alhamdulillah domin serious knowledge muke samu. a mun gama za ku samu kafi kuma kan websitin Kibla FM shine www.kiblafm.com. Shekasar da suna ya sake ya mika ma wato Sheikh Yahya Ibrahim Masasuka uh, responses. To, alhamdulillah, Sheikh um, Sheikh uh, Yahya Ibrahim Masussuka na so ka doki mintoci biyar ka yi magana a kan yadda Sheikh Asadu Sunna yi ansa kwashe sinkanna sa'an nan mu je wurin Sheikh Asadu Sunna ya miko maka tambayoyi guda guda biyar in ka amsa shi kuma mun bashi mintoci biyar ya yi magana a kan yadda ka bashi a bashi hamsa tambayoyin ya so mu bude phone line na a zo muna da tambayoyi wurin masu sauraron mu kan kibla fm shi sa kan haka ka yahya bismillah wato dangane da yadda ya ba da amsa yanzu da suna yana so ya tabbatar mana kenan bukhari qur'ani ne muslim qur'ani ne don na tambaye shi cewa an nemi annabi litaftari alaina ghaira waɗanda ba su da qur'ani ba sun ce ya kirkiro mana ghairahu wani qur'ani shine na tambaye shi shin sahihul bukhari da muslim qur'ani ne ko ko wani qur'ani ne sai ce a'a ba wani qur'ani bane saboda haka kenan yau asar suna yana so ya ce mana don ya biya bukatar zuciyar shi yake so ya ce Buhari ƙur'ani ne Muslim ƙur'ani ne Muwadda ƙur'ani ne <laughs> kuma gashi ya yadda Buhari nan da ne magana ga hijirar daga aka haife shi hmm? sannan idan ka ce ƙur'ani ne Allah fa ya tambaya ya ce ƙulla in ji kama atil insu wal jinnu ala ayyatu bi misli hadha al yace la ya tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ba wai qur'anin ba kwatan kucin shi ma Allah ya ce kullu inibi tama'atil insi wal jinn da mutane da aljanu za su taru ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani su kara wa juna sani akan su zo da kwatan kucin alqur'ani to la tuna bi mislihi ba su iya kawo kwatan kucin qur'ani walau kana ba'dhum li ba'din zahiran ko da aljanu sun taimaki mutane mutane sun taimaki aljanu to yau shi abin da yake Buhari din nan ba ma wai kwatankwacin Qur'ani bane shi cewa ya Qur'anin ne ya ce ba wani Qur'ani bane saboda haka a lokacin da kace ba wani Qur'ani bane kana so ka gaya mana cewa Qur'ani ne kenan to na farko ina son mu ji tsoron Allah mu kalli girman Allah kada mu yi abu don biyan bukatar zukatanmu ko don a cewa ne ya gaza kenan yanzu wahayin bukhari akai wahayin muslim akai wahayin muwadda akai to shi qur'ani Allah ya gaya mana alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi babu kokonto cikin shi kenan yanzu bukhari da muslim su ma babu kokonto cikin su kenan ba kokonto cikin su shikenan sun koma ka fada ka fada da alqur'ani Eh. Eh. la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah ya gaya mana Qur'ani ba yadda za a yi wata barna ta zo to kuma gashi shi da kanshi wadda din nan hadisi dubu ɗari a yarwaito amma sai da ya zudda guda wato dubu goma sha tara da ɗari biyar ya rage saura ɗari biyar yanzu hayin kenan Qur'anin ya zudda ta wannan amsa ni ban gamsu da ita ba kwata-kwata an gamsu ba kawai ya sake dabara masha Allah to sheik yahya ibrahim masu suka mun gode Allah ya saka maka da alkhairi to yanzu sheik asadu sunna kai kuma zaka mika mishi tambayoyi guda guda biyar ya so ba mu bayani akan Kibla FM a ɗaya bayan ɗaya akan haka a ka doki mintoci uku ka mika wannan tambayoyinka nan mun ba shi mintoci goma shi kuma yi bayani bisa kan wannan tambayoyin in an gama mun ba shi asadu sunna mintoci biyar yi magana a kan a Sheikh Yahya ya ba da bayani. A bismillah Sheikh Asadu Sunna. Tambaya da nake da shi ta farko akan Malam Yahaya. Inda ya yadda cewa annabi da ya kawo Ƙur'anin nan da ya kawo Ƙur'ani kawai ya miƙawa mutane ya bar duniya bai ce kowa kowa ba dan kowa ya san Qur'ani ba maganar annabi bane magana ce ta Allah subhanahu wata'ala tambaya da shi nake da shi ta farko a wajen malaya ina so ya bani amsa da da nassin Qur'ani mutum ne wanda ba musulmi bane ba yahuda ne ko kirista ne sai ya zo zai shiga musulunci wata kalma za ka amfani da ita wajen shigar da shi musulunci ɗaya nan? na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa matsalar gado a ya ce, Qur'ani yace yushikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu ya yi? to idan mutum ya rasu ya bar mace ɗaya namiji ɗaya in ya bar dubu ɗari uku za a raba gida uku namiji a bashi kaso biyu mace a bata namiji a bashi kaso biyu mace a bata ɗaya da akwai wanda ake ce musu kunsha kunsha muskilin wanda za zaka gansu su ba maza bane su ba mata bane ce ya rasu ya bar namiji ɗaya ya bar wannan shi ba namiji ba mace ba ko ya bar namiji ɗaya shi wannan ɗayan ba namiji ba mace ba da ayan ƙur'ani ina so malam ya ya bani amsa shi kuma me nashi ka san wannan ita ce tambaya guda biyu tambaya ta uku take da shi akan malam ya yadda na jero lafadin sallah da yadda yake zuwa a qur'ani da ma'anonin sallah a qur'ani a cikin waɗannan ma'anonin annabawan da yake sun yi sallah a baya ya faɗi wacce iri suka yi a ciki shin neman gafara suka yi shin a'a sallar juma'a suka yi sallar la'asar suka yi sallar ka'ida suka yi wannan ita ce tambaya ta ainihin wato uku da nake da shi akan malam haya tambaya ta hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi kididdigar watannin Allah a wajen Allah watanni ne guda goma sha biyu sai ta kuma khalaqas samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai sai ce minha arba'atun hurum a cikin su akwai guda hudu masu alfarma Qur'ani kuma kowa ya san duka wata kwaya ɗaya ambata shine watan Ramadan ina so dan Allah mala haya da ayar Qur'ani ya nemo min watannin nan guda goma sha biyu sannan ya faɗa min guda hudu masu alfarma tambaya nawa na yi Ah, hudu ce ga ko ina ce hudu ce hudu ke nan ko na'am tambaya hudu nan nai ina ce haka tambaya ta a wancan malamin su'ad na'am ban so a kafa shi daga ciki ba domin dama bai ciki dama yana ciki maganar da ya faɗa a farkon karatu na ce wancan kullum din da ya ƙara sai fa cikin abin da annabi ya faɗa shi wannan ƙarin tambaya ta ta biyar tambayoyin da nake da shi assalamu alaikum masha Allah Sheikh Asad Sunna wa alaikum salam wa rahmatullah barakatu Allah ya saka maka da alkhairi kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar to ina ce Sheikh Yahya Ibrahim Masasuka ka ji tambayoyin da aka mika maka duka na ji tambayoyin su guda biyar to masha Allah mutan duniya ana sauraron ka ba shi bayani bismillah tambaya na farko da yace ya za a shigar da mutum musulunci Allah ya riga ya gaya mana ya gaya wa annabi Muhammad ya ayyuhan nabi'u idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yatina bi buhtani yastabinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la yaqtilaka fi ma'rufin fada'ihin wa tadfir lahunna Allah innal ghafurur rahim saboda haka shiga musulunci daga lokacin da ka kudura cewa ma ka amince zaka je karshen musulunci ka tafi don ka aishi musulunci ita da Allah ko bisa hanya ka bisa Allah ke kai alheri wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muradaman katiran wa sahal sai Allah ce wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut yace to fakara wa sahal ne salama kabar haka idan ka tafi bisa hanya inda za ka je a koya ma musulunci ka musulunta in ka mutu bisa hanya ma Allah ya yi shi na ka na dauke na na biyu kuma da ya ce ku. Oh, ya za a yi wata kalma ce ya ake Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi idza ja aka mu daga tahon wasu ma. Allah ya kira su da suna sun gano mu ne tun da bai hakkin yadda sun bar ko mutum ta Allah ya anshi musulunci yace ba ya laka idan an la yushriku billahi shay'a duk wanda suka ga su mutum ba a kan Allah ya shirku billahi shay'a tariya ce da komai ba wala shirku ba za su kasa wala yanzu ne ba za su zina ba wannan shine sharuɗa na alƙalanci matuƙar sun amince da su to shi kenan Allah ya amince ka ishe su sai kuma zancen gado da ya ya ce idan aka mutu aka bar gado sai aka sai aka bar dubu uku alaikum Sheikh uh, Yahya. alaikum. Sheikh Yahya noise na bata bayani da kake bayarwa. Noise na bata yana disturb shi. a kiyaye domin mun kare rikodin ya kamata a ji bayaninka in the background da ke shi to bismillah yanzu ana jina na masha Allah bismillah to ya ji wata amsa ko duka bai ji ko ɗaya ba maimaita na so ka soma bayanin nan na so ka ma bayanin nan ba gaskiya ina muna samun difficult na farko eh, tambayar shi ta farko yaya ake shiga musulunci in mutum ya zo zai an shi musulunci ya ake yi yau in mutum zai musulunta na farko Allah ya gaya mana yau idan mutum ya taho zai musulunta kafin ya iso wurin da zai anshi musuluncin tunda da wannan niyyar ya taho in ya mutu ma to Allah ya anshi musuluncin nashi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseera wa sa'atan sai aka ce to wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut yace to faqad wa faqad wa ajruhu ala Allah dai kenan na biyu kuma sannan idan mutum ya taho Allah ya gaya wa annabi Muhammad in muminai suka taho maka shine waɗanda za su zo su anshi musulunci kansu iso ma dalilin wannan ne Allah ya anshi musulunci nasu yace idza ja'aka almu'minatu idan muminai mata suka taho maka yubayi'unaka akan za su yi maka mubaya'a shine za su yadda da addinin ka to ga sharadin da zaka kawa masa shine sharadi na shiga musulunci ala Allah yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك في معروف سلك فبايئهن to ka anshe su a matsayin musulmi Allah ya amince saboda haka wannan shine sharadin shiga musulunci ah, na ɗaya kenan na biyu kuma sai yi maganar gado cewa idan aka zo aka raba gado sai aka ce to ga wani an haife shi amma shi ba namiji bane shi kuma ba mace bane ya za a bashi gado sai Allah ya gaya maka a ya Zakari, mislu hazzil unsayin Allah ya ma magana namiji da mace ne amma shi mutumin da ka ce shi ba namiji bane ba mace bane ba shi kwata-kwata in akwai shi kuma ka kawo shi bugan shi yau ko ka faɗa mana garin za mu kai ziyara a je a zo da shi a zo a ba malaman asibiti su tube su su duba tunda mu ba za mu duba tsiraici ba babu shi kwata-kwata amma in ka ce akwai shi a sa ranar da za ka kawo shi mu shi ba shi lizzakar misal hazil unsayin Allah ya maka magana namiji ne annan nafsa bin nafsi wanda aina bin aini duk inda ya zo maka magana sai Allah ya magana duk wanda ya aiki na kwarai man amila salihan sai ce min zakarin au unsa namiji ko mace to wanda ka ce akwai shi shi kuma in ya aikin kwarai da yaman ba shi kwata kwata sai ka kawo shi malaman asibiti sun tube shi sun ganshi yawwa sai menene tambayar shi ne ta uku ne yawwa eh ce menene sallar shi yake magana kanta Yawwa yadda yawwa sallah da dokokin sallah da duk yadda sallah take ai ana gafarta malam kamar yadda na ce maka labarin da ka fara kawowa ɗazu na magana wasu suna sallah raka a kaza ai shi annabi muhammad gadon sallah ya an gama ginawa an yi komi shiga ya gidan gado ne dukiyar gado ce iyaka ka nemi gidan da kake so ka saya ka nemi motar da kake so ka saya saboda haka annabawan ɗazu kayi inkari yawa eh, sallar gara suka yi kowace irin sallah suka yi malam fuad malam fuad akwai wani a gefe yana magana na'am idan shi wannan shi zai karba sai shi ya haƙura na'am akwai ni eh, akwai wani a gefe yana magana to um sai ka a uh, uh, masu suka Ah, mu samu quiet background ya so a bada bayani bismillah mm. mene ne yake magana sora maka da aka bada bai gamsu bane eh sora maka 30 seconds bismillah yawwa eh yana magana kan sallah hmm. annabawa kamar yadda muka yi magana dukkan annabawa sun yi sallah kuma Allah ya gaya mana annabi Muhammad dan gadon addini ne sun ma'auhaina ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan kai annabi Muhammad hanya annabi ibrahim za ka bi ita za ka bi saboda haka shi kuma annabi ibrahim shi ya gina ka'aba to kana nufin ita ka'aba ya sallar gawa ake kenan a cikin ta jifai da aka ma annabi zakariya fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi hmm واركعوا مع الراكعين يا أيها الذين آمنوا saboda haka shi annabi Muhammad bayan an lissafa annabawa sai aka ce to yadda ka ga sun yin nan haka zaka yi wa zakarat marabbihi fa salla sai ce bal tusiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa sai aka ce inna hadha la fi suhufil ula a ce Allahu akbar ai sallan nan to wannan yana cikin littattafan farko dama suhufil ula littattafan farko dama haka suka zo da shi suhufi Ibrahim wa Musa haka littattafan Ibrahim da Musa sannan Allah ya jero annabawan yace wa tilka hujjatun atainaha Ibrahim ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووحبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف نعم. وموسى وهارون وكذلك نجد المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا طيب. كلا فضلنا على العالمين طيب. أنا كي تنكر شيء أقبت أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ a can ayatar gaba sai Allah ce to waɗannan annabawan da ka ji an Allah ce hada Allah su ne Allah shirya to kai annabi fa hudahu yadda suka yi haka za kai shaykh da kashi annabi Muhammad gadon sallah ne masha ta karshe ta mun ka ya kai shaykh masa suka yawa to a kan kare a ba na nan na'am sai Allah ya ce mana inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arba min minha arba'atun hurumun kaji Allah ya gaya maka su watannin ma sun riga alqur'ani sannan yayi magana aikin hajji ai amsar guda biyun ma da magana aikin hajji yanzu mu hajji da maganar watanni mun gode karanta ayi inna iddata yahya inna uh, asma'a sunaye sai kace to ina sunayen to uh, lokacin ta kai Ah, tun da kilga ne sai ya ah, gaya maka so wani na ɗaya wani ne na biyu shek yaya lokacin ka ya kai ah, tamun ka ya kai yanzu za mu ba shek asadi sunna mintoci biyar ya yi magana bisa kan abin da ya ji a bakin shek wato yahya masu suka bismillah shek asadi sunna 5 minutes eh, kafin ɗazu ya yi 3 minutes ai yanzu ne 5 minutes zai yi a'a yanda za mu yi a'a mu duba ai ya ba da bayanin um, wato ya ba da bayanin 10 minutes to kai za ka yi 5 minutes ka duba yanda ya amsa tambayoyi shi kai magana bisa kan haka ya ka shi kuma yayi da ka amsa tambayoyin kan mun bari ya yi magana mintoci biyar bisa kan abin yadda ka amsa shi to yanzu shi kuma ya baka bayani tambayoyin da mintoci goma sai za mu baka mintoci biyar kai kuma kai magana bisa ka abin da ka ji a cikin yadda ya baka bayani ka gane to cikin maganganun da ya ya kawo maganan aya ta kullu in sama'atil insu wal jinni ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira abinda na faɗa dama tun farko wanda da yake sauraron mu na faɗa na ce akwai alwahayil matlu sannan akwai alwahayil maqru akwai wahayi da ake yin tilawarsa Alƙur'ani, shi shine wanda Allah ya ce wa annabi wa innaka latulqa alqur'ana bil ladun hakimin Ali. sannan akwai alwahayil maqru wanda karantawa ake dan awa mutane bayanin addini ba wahayi bane wanda ake tilawarsa kamar yadda ake tilawa Alƙur'ani. kuma na kafa hujja da aya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن alaina بيانا dukkan wanda ya san lugha ya san summa harafi ne na asafi sannan akwai at-ta'khiru sannan akwai at-tartibu wannan kenan saboda haka maganar da yake faɗa na biyu yace shi Alƙur'ani la raiba fihi wannan maganar da ya faɗa haka ne da gaske la raiba haka ma manzon Allah sallallahu bayanin da ya yi a kan ƙur'ani shi ma la ba fihi Don an samu wani yana da shakka ko kaza ko kaza akan wani abu ta wannan shakka shi ta shafa ba ta sa alƙur'anin yana da matsala ba a yanzu ba kwanan nan wani sabon annabi ya fito a sudan ba ya ƙirƙiri sura wacce ake ce mata suratu da dafur kowa ya ji yadda ya ce da da yadda ya rera ta wannan ai ba shi yake nuna cewa ba dan Allah ya ce la ya atihil batil min bayni yadihi wala min khalfi wani ba zai iya kirkira wani abu ba ya ce alqur'ani sai dai shin idan ya kirkiri wani abu ya ce alqur'ani ne za a iya samun tamyizi ta yadda mutane za su gane wannan magana ta Allah ce ko ba shi ba ce idan wani yama annabi ƙarya yanzu akwai malaman da suka san wannan yadda za su iya yin tamyizi su gane wannan magana ta annabi ce ko ba shi ba ce in akwai yadda kirkirin wani abu yanzu wani ya ce masa sura ce ta ƙur'ani bai taɓa mutuncin Qur'ani ba dan wani ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai sa maganar sa wacce ya ta tabbata kuma ta samu ainihin wato matsala wannan yana daga ainihin wato cikin abubuwan da aka faɗa wanda aka yi la'akari da shi sannan na faɗa na ce dukkan ayoyin da malam haya ke ta kawa irin su wato amanar rasulu bima unzila ilaika waye waye waye dukka wannan suna zuwa ne da abin da ake ce musu Gambo-hamatu. Allah ya faɗa abin da ya saukaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saukan masa da Qur'ani ya saukan masa da bayanin Qur'ani shin a yanzu ba ana maganan Bukhari lokacin da ya rubutu ba ne Muslim san da ya rubutu al-Imam Malik san da ya rubutu shin abin da ke ciki wanda suka rubuta daga su suka kirkire shi ko ko a'a daga na gabansu suka karɓo su na gaba zuwa ga na gaba na gaba zuwa ga na gaba ai kai ka faɗa ka ce qur'ani ya zo mutawatiri ne me ma'anar mutawatiri shi abin da aka samu daga jama'a zuwa jama'a daga jama'a zuwa jama'a shin wannan bayanin na annabi ba daga jama'a zuwa jama'a zuwa jama'a har ya zo kansu imamul bukhari ba ko ko a'a maganan su ne kawai rana ɗaya suka tashi suka kirkira suka ce annabi ya faɗa annabin bai faɗa ba wannan shine ainihin wato bambanci saboda haka babu wani bambanci tsakanin wancan ta hanyar cewa la riba fihi dan an samu wani a gefe bai yarda da Qur'anin ba bai taba mutuncin Qur'ani ba da haka dan an samu wani bai yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana kokonto akan ta wannan bai taba mutuncin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga ciki dan haka a kamar yadda nake faɗa abinda muka fara da shi shine malam yahaya kai yadda kake faɗa kake cewa ka ji tsoron Allah duk wanda ke sauraron mu yanzu a duniya ya san maganar sallallahu alaihi wa sallama da kake yi wallahi magana ce duk wanda ya tashi a hadisi ya ganta ba magana ba ce ta Qur'ani daka ina ba malam Yahaya shawara idan zai dawo ya ba hadisi ne ya dawo kar ya karyata sashen shi da baki amma kuma a aikace ya da shi in zai kuma kore ne to ya kore dan yanzu akwai a cikin masu fahimta irin taku sun kai matakin da sun daina wa annabi salati saboda sun ce wannan salatin na masu hadisi ne ba za su yi kuma salatin masu hadisi ba wannan shine da aka ɗaya daga cikin abin da muke bukata kafin a rufe wannan majalisin muna so dan Allah malaha ya faɗa mana inda ya ga wannan sallallahu alaihi wasallama a Qur'ani a sura dubu ɗaya wato a aya kai wato sura ɗari da goma sha hudu aya dubu shida da kai duk ƙur'ani daga bango zuwa bango wallahi ba sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama ta masu hadisi ce a cikin hadisi aka ganta kuma ake koyi da su kuma ake kokarin sai an koyi ainihin wato hadisin wannan shine bayanin da zan yi a take na'am Masha Allah mun gode Sheikh Asadu Sunna Allah ya saka da alhairi a kai bayani kuma Sheikh Yahya kuma shi kuma yayi bayani waɗanda kuke saulara to yanzu nan za ku ya ku kira kibla fm ya so ku kawo tambaya da za ku mika zuwa ga sheik uh, ah, yahya ibrahim masucuka ko ku kawo tambaya zuwa ga sheik musa yusuf asadu sunna kowanne ne uh, za mu ba su dama su ba ku bayani insha Allah a uh, kibla fm munar website www.kiblafm.com ku logon to mun samu first caller ya shigo a lowa abin da ke bayan nan totally before mu je da callers kan air ba mu so mu je da kuka air mu samu wani noise sai sa kiyaye callan da ya kira a lowa abin da ke bayan za mu da first caller mu kan air salamu alaikum wa alaikum salam da ni kake da kai ake da kai ake salamu alaikum sunanka kuma daga na rage kira a pay attention ya so mu yi da sauri-sauri lokacinmu ya kai akwai kuma mutane da dama da suke son su zo eh, su zo su yi eh, nasu tambayoyi shi yasa ai kokari ai kokari a yi shi da sauri-sauri kada hold too long ya so mu wrap up lokacinmu ya kai mun sake dawowa da wannan bayin Allah guda biyu mun kawo su back on Kibla FM su zo su engage kan uh, more topics da yake akwai so much da suke son su sake muna amma domin lokacin nan uh, na san sun zo back ya su su ka muna more ba mu dokan two many callers mun doki about four callers kawai kuma za mu yi shi da sauri sauri kuma ba mu bari a delay ka air nan ya so mu wrap up shi sa wanda ka zo ka air ka yi maganan ka direct tambayan ya so mun ba wannan uh, bayan Allah uh, no more than two minutes yi bayani ya so mu recall it na to shek asadi sunna assalamu alaikum ka kuma back on the air masha Allah to uh, first caller caller nan sunan ka kuma daga na rage kira Suna na Salu ina magana ne a kasan Ghana kasan Ghana Salu to bismillah bar Salu ana sauraron kakan Kibla FM ni ka tambayan ka kuma a yi shi da tsauri na farko dai ina gaishe manya-manya malumman mu Allah ya sa musu albarka Amin. Sannan brother Fahad kuma Allah ya kiyaye ku. Amin. A na farko tambaya na shine yana zuwa ga Malam Yahaya eh, kasussuka ko? Tambaya na ina da ah. tambaya guda guda bakwai. Sheikh sunan shi Sheikh Yahya masussuka insha Allah. Sheikh Yahya masussuka. Masha Allah. ina da tambaya guda guda ina da tambaya guda guda bakwai. A'a, wa, a tambayan bakon bai shiga ka sa tambayi biyu ya so mun komo da su mun kawo su back sai ka tura sauran tambayoyin na insha Allah bismillah. Na farko ina son ya gwada muna yadda ake sallan azabar ko yadda ake salloli five Places of Islam na ai eh, abin ga salloli guda biyar dangane da muke yin nan. Ina son ya gwada muna yadda ake yi su cikin Alkur'ani. sallan azafar sallan eh, asuba sallan isha sallan magrib ina son ya gwada mana yadda ake yin su cikin qur'ani sannan tambaya na kuma na biyu sallan gawa in mutum ya mutu ake yi mai wanka ya ake yi mai eh, sallah kuma ya ake bisa shi hmm. sannan kuma ya hankuri